والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته askinena kuma mai alama an gyara suna darasin ya tafsir ya duro kudu kan kawo bane rabi'ul awwal ne dai kawo usku hijira sa duniyar jiyon biliyon duka uskun hijira alayhi salatu wassalam dai alai makawo findin tilon kan kawo kun usku mai sadu indin findin loko arakin koromadiya su gujin nono direba la moto girgin doni ne su kama basu kam da ba ano da ikhlasul kafara kuru kafara ne siri do cari ono ele kama yi siri zumjin rasu zumjin ya chari zina ya san bi rasu zumjin da zawo amma rasu zumjin bara wallo na dai auratin ma da siri amma ayo sirina lokto adoni dunon maran asam da zumni mi la zumni mi do har izum chari siri ojú ọbẹ̀ yìí ya kama nọ̀tún amada yìí kan bẹ̀rẹ̀ sí àṣàmtì zimjin bára olóna kambocin amma gairin kambu yi bá o kambe kamce ja indin fal imma ka fara cir au kara kambira kwalci au biya a tamfira kare Kumbu kan jo ba o yi ya zonadin amma da yi isin a tamdin mawajin baro olonu gile a yi gade ciyen goyi ronza dai a can farar da mai rashin ba a sarbin a yasin zo kun moya yakin da yi kya da yi ga suna zai sha ala alfa da ya ja ala ya tashi zai yawon zuzu fiye da kuma na wuri hali sha da yi gujin din ono kan bai sada ya ke so ya so su na bana mai zai shiro yi miya mu kwanan bawa ba nan ba sha a wasu din da shara ne a din da yi shara zo nan kaguro shi sanadin goro ne sanar ne dun yi rubuto abin ma'adin ne goro ne biyan yi rubuta na ba biyayya ci din ba a nan ba gayya zaka liman ne da mafaranya amma an biyu su tuli kam na zin biyi liman da ne sabo na zina su tuli haji ji farar rukun adin ne kam na zan biya ira suna shi mas da zai jiki la ya ji wa suna ya ranin yawo la'arsar da wasa dikin bana mayin sadawa mayin sun yi ragul zo ya kukirti ne nan ne wale ya sa'afi bin ladina la yaji duna ne kahan hatta yi duniya hun Allah min fadlu ranin miya da nan ne sa'ala ne mafi kiriya ya da fiye ana yi makam nan ba hannu Sada asada ginya mbu ginya modo ambinya rang mare ne kawar zudiri ne shiro ala bodo ne rang nimiya nam ne fatan shiro ala bodo ne ala ta ga burdu kusula kalasin biya rang nima turmu kusula a cima wani bana ma nimiya ma nawo kalasin kusuwa ma na kudur kabilan tara har marran alaman alai salati hadis jami'a ya ba an saba zina yake am kusu isa sha duk sanar isa alai salatu rabbulana goba in ba suna kusu tsara a wabarin yana da ya kusu surgin ba alai sarate kawonu ya wanda ile nuyi su le zare sarate maduwa su na ya a ruwan gallon duk so kusun su yawon duk so kusun zare sarbo kuru ga kone ya barra maduwa alai salatu wa salam ya dina yau da jiri kusu mai ke su hada shirin aukuro amma ba suna shiro sada dike ne biya harami musulun ruwan marman sada da ke diye gulfi ne ne sadagne ne ala yiro mu kwali choro waya sada kama jiri amdila fin jale sai no gozana sada ya ke to tulu resoro har mo kam la rumi la sadakin ha sada ya ke a tulu ya fide wa sa san kin ge sadangana kawo bayan dro depositin silina account zalan le sada zai wanda su ya kusa to di ti ikiri sadanne ne nan na amin ha wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamuna ganya gon misalan ni ala yin mukwarifa din amma sara ya ke tulur ya sawari adin bi am la dunun adin wa sariya sarana adin bi inda kala da sun aw adin bi da adin wal jibba dunum biya buru du duro ikimiya ha kuruno ni min yin min ro nam nam sai be nya zori ni murya yaro nya sori ya nya faizan nya zuga zai ya nya zuga timin amma hayya ala yadi yiron da lura nan kure suna ne yin kure guza ya farnin kudin ba salai salatu fi ba zina la ruqayya zina ummu kalsum zina nda ko rasulullah nan zai ci do au ya ko ci do au bi do ci do ha hamza ayyaro shi hamza da kira wani hamza na ce ya salatu ya su wa? sana kiri uhu ke au bare da ke dina beji an ba zana a rosa yaron da sai san maci kilo a rosa yaron sara ya fiye ya gulfuna ba hadin da shi fete a wani guljin gulji so kai lenin wani su gulo na lungula lenin mana la samun gasa a gwanin kulum an zunun adin da biyore a wa adin da yi adin jibba adin da ya kuro adin da yaro wal jibba a suna mare na suratul hadin nan kare Na ya nan ke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 له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور كما أنا كم يقول جندن له ملك السماوات والأرض lahu shikma ala rodi yaka jo milkan wa khalqan wa abidan gangan jero ka anzu ala yoro shima ala su kurshima tilo za awasen nduso du mulku samawati wal ard gangan tisami dana cikin dana kan maso yatasarrafu bihim bima yasha to zan kudu qur'ana wa aw qur'ana sidin subhanahu wa ta'ala min awamirihi al qadariyyati wash shar'iyyah amar lamar kadari kadar zunai wajin mawa la lamar sharazina wa jinmawa da so so hutu kuma yanzu duzu ala zai kadar zina rolezin wa ila Allah turja'ul umur kuma ala radiya kalakti lamarakum mun guliyo so min al'amali wal ummal tida tida unza samma so ala rawalta annan kadura kin ja sai noza ndiya ya awan sirina da shi ma karimjin lenin aw kam la sirina karimnin bala yara ayurme yin majib kurkman ye kalamu misal gone kanda na murumin ku ya Allah kalewa misalai nan numa garlani garlani mi ni kalamu korma an galce yayi kuma kanda ya ne wup male ya wani gona ayi yi kida yi ayi zo turkin yo la are ro kalamu korma wa awam garo wa zirumin dimashi mariya ka la kasun bazinwa motar lijinin ba zai wa karin ga harmaro dukka wa shi turko. mara idan shi ne kuka waya ka diyo masu na ci transfer amma shi na pepe le za ya na pepe da ana ya ba suna yo mara da are shi le zai zukina le za mara su kone ya kuro mara idan ba suna am zukana ya shiri zukin am zukirin girezin ma dai kam da dai dai suna mara Allah an kuma ba dai dai za wa da ya kamin kamar da jawar zina wanda yana mai turo wanda kanin ganzirin a wala na biya sai makashin zo amma kam da ne don dizili litari lambuwa ta fatolan isa na lewa zai tsoro shi ma ya gana kirmu da karin wuri nan yau zilin biso hari in baji ko a dai lamba ne da ma'arzi wanda wa ila Allah turja da umur lamar wasu ana yau kalakti Ngalam am jimma da jiyim da ni jimma da san masu ala ya rawar tiliya ala ja nan gunsun turo kama yi gulgin dino no yulijin laila fi nahar ganya yulijin laila fi nahar kama ala shi ma sikin koma al-laila bini da fi nahari suro dubdo ziro wa yulijin nahara ada makuru dubdo da sikin fi laili suro bini ziro Ai yudkhilu al-laila fi nahari fayughashihim al-layl bi dhalamihi buni da isa duk da ya duro da buni da timjin amsura da tilmzinin awala zin girza so tuniya gare girza sakin ngai bul da marumin tilmjin gaya wanne kamar da bul da su turu tilm da ciko ngai do tilm budru kuru da wasu na wawo kazu rumin mana ade turu ade rogayin awala ngai kalangai ya gani kat ada girnin tulumiya kat ade kuma tilm kuma bulfok wanda su yi tuwa tilm ya zimi ne ya gani kuma so mun ba mu dukka salam kuniya wa sayawural ar loko balya ar yuliju kullum bashi din ilaj bi mana idkhal sikin surodro tuskazin shiro nda so buni wuro nda so kawo tsoro azurun bangare ne wa ka ja dinare wa zonu mai ruye bune timjin da ya adai ada bune ruwa bune ruwa ne bujaro sun bishe salam kudro waljin ada mai yuliju layla bin nahari wa yuliju nahara bil layl kon kin jimi di shi ma yuli di layla fi nahar wa yuli di nahar fi layla bi ma'ana fal da fal duru sikin di ma'ana fal da kuruziya fal da kafuzi kuma da tani ka wanga wai to din bune di shi ma koriyo dibdo di shi ma amma kuma go bune di kuru tuba di zana dan bune kuru tuba di amma sala suwaye di nga wani san da kuma san da usari nuwi kuma sa'uro kwata la yo buroni fi da ina dainalan sala suwa yi lokacin wa harbi mosun da duniya kurujin yo mai rudi a dai shi ga wajin sa tulura a wala ba ga wajin shi ga wajin sa araki a wala rizu waljin da ya sa lababu ne rikki zukuru wal zukuru zana a dai zan da jikuru sa dubdo da kuru zubi ne da kwarijawa tungal da masa yi su gurin safirin ro minti gubara mai gubara sun kalfi korona fajar ne ya jiyo min minti mai wara mai wuri yara kazina da yana lamba bin yi rikwari mu duk da kuro zina adama yi wulijin laila fin nahari wa yi wulijin nahara fin laila bin da tura duk da sikin bane da kuruzu duk da rakwarizin ana yi makuru duk da sura yaro sikin duk da kuruzu bane da kwarizin ada san makaman da ya ramdin zina sirin subhanahu wa ta'ala وهو عليم بذات الصدور كما قال دي شي نوت ما اورا ني غاندي فارا كو اندا دي الصدور جمع ده صدر الصدر من جاش ما كارو اورا كارو اما اندا انا دي كما دي نوزنا و سبحانه هو تعالى نعم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين كما على مؤمنين رمانا دين قل جندن ونو آمنوا بالله ورسوله يعني ذكر جاسو ala yasrayo imana diyo kurukin jambu sallallahu alaihi wa sallam biya yasrayo shagayo na allan mu'mina da maro manazin ka biyaro to gidiya alamana ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab alladhi nazzala ala rasul wal kitab alladhi anzala min qabl na allan imana diwa din nan biya ga dimilla wal suno imana diwa ma'ana kala imana bin dimno wandi awdo imana da ku farji madiwi ni kara uba ya yi kasarci ne gaya wanda yau kara uba nan mini wumimin wumimin na adin nan tafakar dimiya an dira wusa ga lamarin bai kambodiya wasu biya an dai musulun yana da biya karayya su rokar musulun berlin din gajero a yi majim ya kar musulun din su tulin baro hannu a da yi gini yi musulun da kar musulun da none sisu ne sha ribe a wakar musulun da ban na jin da salan yanzu ya munafi kwasirin sala na lirdi maro kan mansari sala nan mushriko kan mansirin ni muslim su dimi ne ayi biya ji lewu kasu man wa biya wa jale nan nan da dimiya lenin da bane din fatar isi kuru lenin yun kurun ga nimiya da nan kujenin ba ai riwan yo ai asarin yo nda so sarana nda so bulosana ya ayi nan karo wanda asar dimiro yo da je ashe imana dai tafakkur sana mana mana yin suduru hangal ginan yau kidadiyan suduru hangal ginan yau kam na rumin mana zama na jin ba ta adin na suduruna a yi rogulina suro mana zirin ala rori sun biyayi la suro mana zirin nabi ala rori sun biyayi la suro mana zirin lura nori sun biyayi sharar ala idiro risi kama kamla shi kamun falla kara kamun dine gulmiya mana la mana jin lura na kriyujin na yi giwar ma yana irwa nun wa giwa ndu zuwa do ne jaron ji so duro ha ma yi kamu kamun ya ma ya kumare ni hangar gina ne ya zawar kwallimin kamun fallasa ya zo ya kamun fallasa ya zo a kam? kamun kamu kamun fallasa ya zo wani ya shi ara ta sa zana yau kira uzurin ba ha Gina ku ya kama kara kirdi zana ha kuma ne nan ke mu malin gulma jiro suru da na shi ma. la soto bana tana da yin gonu ma isi jana sa isi girma kirfi ha shiyen ba kam da re ba ki ya da yi fallim da na mimiya da amin ya uzuri min kam la yakuru nashan hijabi rubisa kamutin da suna soriya ruindan girmu ya da yi kuma da ya guzo yi dini na rahin na min jalabi bai hinna da la ta yi so mashi role ne mai ake biya ana mazannar man yi cilo mu alkada ide wa rajulun kalbuhu mu'allaqun bil masajid alayhi salatu ya guzo fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة la yakin jam ala rorisai la awasai la habsai na ala isa gina gina suna gina ne kiranin nuni na yi da yakin ja gurzan guzam nan da zai har ka kiro yi kuwa na yi wango sai yau wani miya ayi ni ma ya gudu tun darajar zuno ne shano ne na ala isa gina suna gina ne amma na rorisuro shi ma ya ku zama na labeya a wangu guzenar gujuba ha shirka nan zaro ga yake lono ala da shiro gulle kun du wa ma yantiku anil hawa manajin ba sai ala mana ne bulja lan ga yake na sha ala ga nasu nan gana ne la ija yi ma ala ala shiro ganazu yi gozu ganazi kirawo su shi na nabi da kirawo nabi da habcho nabi da gaibu no sunaya nabi da kamla maya nabi da kamaron goyin yabo ne da har ma dai ala yake shigirsu wa zina da yanga yi shigirsu na akwai zina da yada yi dawo ne shi kinji kamaye kingiyam kamaye kamar da ya tashi kunoto amma shi motoro isi shi mozu kafino gumzu ala rawar tiyuna da yi rawa jamu min na umman zai a tafajin har ya mana do na ala ya tashi gana suna gana ne ya tusu ma annan kaduro ya ayyuhan ladina amanu ha an guzo ayan aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi aminu billahi Na'imu mu'mina dumaru manati imana do da dunano kirturo yuko wande kraba nan do kraba nan me imana babarti ndiro lo da kuma ndi wono kinjam sallallahu alaihi wasallam ya yasrayo wa anfiqu quruna ndi nafaka niyo mimma ja'alakum mustakhlifina fi awdo ne kuma ala nan dia sirina surul man dirin wakilaro mustakhlad kam do ne shawo kiltina alaman mukhalifa idi hadi li ja abi shin liman do ne ka do de ka do gi alai ne yetin ja alai liman di alai annan kuma liman sanina rumiya jari ro waljan bizo ai garwa da yin izu mauna da shan gudun ya a wadike wanda gana wani mahashi langa yi a wani kira yi da guzaya talaso zaugulman ne no zai yon yirin gano yi kam do gan jim do ne jinan jim ay ci le man dingalu ngano ne mu isa ta ala sha suri ngano ro da ngu ja bare na mu gon san man gwador wal zina kare kalan gwajin dan zirma yi kata ayro wal zina ade kun na suru na wa? amma ka daw nan ba tuntun ka le nim kan lan nan nimin ha au ka so min nan nimin arugu zai telefon lan do gai gonu ya gai yaro ni ha tinimiya ku muna gaza isna annan kaduro liman do ne bandena de kan de ni ala an de do wakilla ala ya suru liman de kan bal malafi a wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina bi nan de yona fakan awdo nan de wakilti ne yoro cina ma de na lan istikhlaf de warata liman de bagu ina lan gari saudi man bi ilma adewa Allah waratajin adewa Allah waratajin gayya wani ba hannun ya wani ga yi wando wani ba hannun ya wani ga yi wando shi ya na zuro le zina shi ne ba ja kurmu ko kam gare ro ishit ade fule zina an dai san maso wakil la suro le mandon ala yi ndiya yi kuru na faka cho kawudo ni lokiru ko duro yi mi ma da rawa ja ne dimtimi kuma da gul zina ran bimula torodi ni ron bugu na za li yunfidu sa'atin min sa'ati wa man alayhi bal yunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra ndiye nafaka chola kwa kwa a wuri ne ala yiro kina da gwanin ala na haroyimiya ala shi ma yiro kalasi a an dai hula kisai an yiro bayani sarin kam zo ne gwazo ala rokina dai a yi yi hudu kuma dai suro kawo su har ma kuma yoro wa anfiqu mimma ja'alakum mustaqlifina fi nan dia gono na fakan yo awdo ne kuma alai nan dia wakillo sudina de ladina amanu minkum afdalu surun dun imana sadina de wa anfaqu qurutan dia faka sanna jama'u bainal khairai amanu imana sadina quru anfaqu nafakan goza sadina ala tigam za za adin ala rokirtana Kuru liman ala tayro tuna da goza sadina are lahum ajrun kabir sanjiro mu faro ne kan bokura kamar da warzina wa dalil zi imana jori na lani shi mabuto na faka yozo habla rumin imana lokacin salau sala lokacin uwari sa ko jimba ramadan zan ta sha ko jimba aw yare waso sirin amma kun muna kudi da wulimiya ba ta mara kirji kirji kirji kirji bai da ma ba ai dai am la furu liman zaba a doni sai kasur gozai na zan bai rawa zai sai fuska karata wanne na zan bai gullumi ada kira amla ya nimin nai bai ya ba son fuska rin kwalle ala kima ku joma wa an fi ku mimma ja'alakum mustakhlafina fi an dai wakilla alai suro liman alai aw alai sirana da diyo liman filan wanda ban na diyan rumin kamla da banna da shi malaman zugonin kujon zo shi da hire gulmiya shi ba nguron zan masjidi garbe na mutu ba eh? a wula shi da hire sani maranta garbe na mutu ba ah, ah, a a ruwan wakira gokin ma'adin gonye wutar yau amsa ya faidata na mutu ba amma gunda mai izu gunda za ta bari jawo ah? za ta sha injektin di mere shiro riwula ya fi mere zirakin da bunch of those three du mewa du biya gozi le zida zugu du yerin iri buru sakin gururi gozin da alishi tamtam zo kin jale no zin waja bakkan ziki trai dama kasulan laskata adero no ma dimino wanda ci ne kuma dinji wani ga dima Allah ya tawaffa wa an fi gomin anfiqu mimma ja'alakum na fihi والذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير نعم قرأتنا نعم كما وما لكم من النمو من ناس أيتوا لا تنقنون بالله ألا يترواد أين ترى نقمر ألا يترواد والرسول يدعوكم هل يرك جام صلى الله عليه وسلم لنا جاء بوجن لتؤمنوا بربكم كما دعوا على يسري شاكل تلون تيروا وما الذي يمنعكم من الإيمان أين جادت الإيمان بيروا حلروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل الرسل وأكرم داء دعا إلى الله يدعوكم نقلوا نبيائي كم دوني على كم بوزي نقلوا النبي عليه الصلاة والسلام يبا إيه شما أنا ديا بوزي كم غريمانا ديا بوزي شاقا يوغتين ذو يمات إلى نبي عليه نقلوا نبيائي نقامروا شاقا وعلي ركما يورو علي فلزنا نمواجب دوني كنجام على يا كنجايب newiɗira am dogi sha gani ka ambu sha ka ni musulma sha ka gada bu Imanan zilan sha gani shidan zilan sha gani na dawa birzin mado ne suka rina din sha gani ko zura kam nan kwanin ba har ma kamar gudin ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli nan ni mu'mina wanda bu ala ki gamza ya kwanu ko tariji le jinnin wanda bu zura kwanu amari yin wanda zura kwanwi wanda diwi gulja dano diyo gulja diyo ba kun bihi fa atu minkum aw diyo ngana da tardoro diyo dam zakana doro tardoro ma atakum ar-rasulu wa wama nahakum anhu famtahu aw kin jabe na doro sunan mu ko dino no dam zana doro dabtuno alishi makar muslim do man yuti ar-rasula faqad ata Allah ndiye kin jam ala ya zayya ba ala zana nduma gam kanini ma ba shi digin gamma annan ka zur haramin muslim fa ne farwa ne kuma man da warti ne kiran nan karo lera waja kuma dai ya sorin kiran nan inje amma kiran biye man ya sori ba kiran biye man ya sori ba ngama le dum sai na wani kiran miro kuma ne ya sori ba ngama bulan ga dole le dum kiran miro ya sori ba awon kiranin ma da ngila wa kiranin la dibi kiranin awon dimma da ngila wa dim la dibi dim ngila de mo wanzu dimba nabi ala gami ma gibi de yoro daftin ba sha gami ma har maro kaman de adiro tawada kina nabi zine hawa karu yoro mana ba. wa ma yamsiku anil hawa in huwa illa wahyi yuha kuma wahyi su da mana jin cikan zai mana nawa ala ya shiro gulle guzuna isa sha zori nonu ile jibril korke do shi jibril la zori jibril nonu ile kwalle ala korke do shi zori kuma in gai gulja jibril yi gulja da gai shi koroma isi sha soriya no zi in kirin namjin sai wahayi di isha do sawai alama wahayi di ya e sorin sadin alama imma alai salatu cizu kura wuzira banzai au zungu sojin filan sori ngero ni filan kaja hayi alama da kam suro zungu yando ne ka san banje hayiya ade yiro filan kacin Allah ndu da kwa da koroma da wasu ngo gulja ngo au ni ngero ji misal kam ci da hajji ci su sha sorona haram gozuna hajji silin amma jumba su su kana ka uje ya samgata izi ya rasulullah ayye yi gogo hajji dikin ka zumun ya da ka udi ya da ayye yau ya alai salatu manazin yi shi da alama wahayi su ne kado ngai shiran katko ne anda korma da goyi ka zumun dilin ne ka uje da ya tulle shi da muka suna go ne ko ne ne ala ya safin ya kunno ka tuno gumzo a wurin alini kwanzinan mai juwa salman alfarisi rabbi allahu an yau di lashirar allamakum nabiyukum kullum shai nabi ne a yi tonan ja allamzara hatta alkhira'a hatta ga wujiro ga ma an ja ga wujiro ga an ja allamzara a gaino ya a wuji kena amma min na a yi gullimin gani a jiriro muradin diga limiya jiriro ta yi lumin na jiriro lumin modu a jimin sa lumin adero an ja allan sana kilim obonyen na an ji allan sana kilim intiyen na an ji allan sana buri buyen na an ji allan sana kazimu yiken na an ji allan sana bularonimin na an ji allan sana asham zunta haji gumur isha aidimin sala idi jiliro da warki min lumin idi diro idi asham biro wallona awala bumbo ni lumi idi layro wallona ay mabumi ne ismi ado ni gumi langa yi tara idi ro le ni min na lay falla le ni mi amon din na lay falli ni le ni mi na de na jila ba gire ni imam tariziya nam no wonde ka suwi imam di fatiha mo do asiri na amin gullo ngoro do ne ja san maso lubsin goro shi ma die hatta kamuwa ada za isana tarizai mama le zayya sirin namza sa musulma tariza salam zayya isa kilta moduwa da ya sandiya ta mozu ma'ana sandiya lubsin kamu balle coro ya rasulullah kam fandir jere zudo ne ballamtin ma bade wona ya mashin ziyan turzo yo sara idi ro ne yamnya idi sani zana yawo na aigu za malmai na lamba sunna idi zudo suna kalami arama na kila idi da zakan jidi jini a jimi fadoro kalimin kalamin ba mu kwado ne ya amne da yi yilan bi har kama guntuna ya yo ngumurin da wulan gullatin numuri indi numuri achamya numuri layane kini yake mbewa mbero na lokti yi din gir musulun bede after no ta dole ta fi bi adadin zimbeji tarkin zimbeji bannati ta sai zimbeji la yim da yim bal zumuri layaye ne kan tawzil hajji ya kawo zumiyan wa cikin zubiya musulma duk le za su ala iri layaye tare zai ne layaye za duwa zai ramadan ne ramadan findi lare au fiya ke zimtiya yin gintawo tawalle kin ciro miyare musulman san masaru le za idi sare zai yo shahar mado sai tidin dan tidin diliro tidin ha an biya mana do Kur'an salatu da tambon zirin kilarin tambiwa kammar majina ya ci za ci lozi sai ta ce tamboro rabiul awwal kawun dawa a a burodin wa a a dawudin wa a a daredin wa kawun dawa kan biyu ne ji amma ba ta zirin kan biyu ba rabiul awwal ne yi gina na ba ano yole tambon zuma ba buro na ba ta zuma buro ndafa buro tambo buro ba tun yau an ande tamboro karu ku jibulen yandu ba duro karu ku tabulen yan barin gamaro tambarin goyin da yi tawar bawo ba ta ta tawar bi nga maro ba ta diro karo ku ta ba ana zguljin alai salatu yin madina ro gana din madina da nurra ro wallo yin alai salatu ba zina sanadin madina duk sun fito ro ta wallo no an musulma billa din madina da ke yi wasu zo a futu shi'ur zade hudu zalle fa zai bi alama kuma ya yi ro yin gumuri a guzai an dusu hayyim da jiri lafin latar a ruwin karun don zasra don da su ko yin madina no alai salatu ga hana de sai zama karu ku jiro madina da manzur abin foko sori yin alai salatu gina kwalzina de madina da masulun putto sori karu ku ta alai salatu sanja kwalzina de alai salatu guldin ndundo ya ta masiwa ya girezi karu ku ta ita gireja masiwa da kura rasulwa masifa batin yi da tsuwa mumin no so batin yi shi mana zirkan bawa yau rabiul me yindi da ba yim yimda karo ku jimin tambozuro tambode shi ma buro ba tiri shi ma dare tambode shi ma shawo yim zire ba tiri shi ma iskip na yim la yo atiriya ye ya. wani rami a jimin wani ya kwalli min guduwa shi wal ma baya ha a biya wanda ya ra'ayina biye a jirgin amma biye amma adin tirmusulun gullimiya miya da nabi duro tafkimiya kurshid mai sirina gullimiya tu burhanakum in kuntum sadiqin da wajin ba Allah an shi musa wanda kamar ne na da gulgin? wa ma lakum la tu'minuna billah ay tawni ala yasrawa da war rasul yad'ukum kama ala ittijam ala idan diya bojin li tu'minu bi rabbikum aro do ala yasrayo nimtilon shatayo wa qad akhadha mithaqahum qurub wa da dogozna kama ala wa da dogozna wa da daso wa da don shakin jiran kinkai wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna gaya an taqulu yawm kunna an hadha غافلين أو تقولوا إن ما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun wa kad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin mu'minara wallau ma wadu dogozina ala ya wadu dogozina na yaro wadu ginazina shafin kilon tayo wanda shiro kai mai mawu la ilaha illallah ka sannama muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka sannama ma aw alaihi salatu ya yiro adin sunna din ya fice wanda ana rake mai ma ni wanda yim la sanan ni wanda am la sanan ni wanda awla ya da rubtini subhanallah rubin kambe wa muslim fi la ilaha illa allah guljin dika sai na ruma ha ngam duwaza ngam muslim duwaza budin su kamaroza ha kurusur surodro su ne ne tikana ade kigiri za sa da sarfi kawarlanan kuro kurawa da lusuri rake da mala shi shaina ma sai wasari an bane an nemal masa kamar ruwi video lan gozana zuzo ya facebook lan ni ma wura bule bika burai rukuna don yi wura bule bi da so tu su so tu namle yawa tu su tu namle kuma ana ah suratul namle da ma kana ifritun min al-jinni ana atika bihi qabla an taquma min makani gayya wa inni alaihi la qawiyyun amin wani na qabla an takum min maqami gona ya kiji su suruta mutu ya duro su jinni la tarbadu tarbadu la yona bo tumaro su ku tungon shinan ta mojo wai adi tu krani min na adai? tu sulura ne goni min izum su jinni ta goni min jinni izin yoro mara ne belti awi jinni ma mara da belti sa ala nya ala da shi bewa wallahi wanda jin dirori ne sai dai shi ma ne rori kin ji ana yi. kaman ne ne diyan galo ne rori suna kalanza wala tarkar ramna bani adama wa an diya kaman ne galo rori suna kalanza sai rori ne miya ba yi landa sassa. wanda sai rori ne wanda kurna jindi ma rori ne kam jindi a tono jindi shi musulmi jindi ma sai kira su ma jindi diro shi ya tuno sana ربنا استمتع ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ندي يا جندي سنوتين قول جاء والله شيء في جزنا جندي درو سنوتين حنقل قنام توفين دور سيسكونو ها ولا ما شيء جندي ما أي شروع كونا سورنا قادورا أي نجندي شروع كونا سوريا عندي رأينا وجندي عندي شروع كمنا سوريا با ها والله مراني دي باو abin da ya da aito a kozina wallahi ka san yana saurin kuru kirbin yadda man saurin da wurin wazin da diyan da madda turo mazin da an jiru liman dina ya sarin wazi da lo kwallon ba are da manuyi ala isriya hangal gina yau wallahi an gubule tana a wakar rubutaye kamuwa kwanga duriyar kake ya awai gawo Kake kama wa fayar gawo wanda kemi mazuni kemi da duniya tule kamula da bu sabbuna ne bu zambiye sabbuna shi hanga zuma bare awala zai ne zan ita da bu sabbuna ne goza shilan kambuje za shi rosa da jiwo sirri shilan sirri ta za shi rosa annan kaduro sirri ma so shi duro kurungila ro ala godo no ala sero sero zara kala ko awo modu won wazana ke ba don uru mana zara kala ni biya am don da ala ga zago limiya da nan ba ngamaro selan kala ko we kala ko ri ma ko kiji an ye tambe am dinga zawo ma am dura godo tirin tirin kirewa ya lejin a ah, a ah. yanin bawo ndiya ya sirri masiri na ala shiro kala sun kare aw kam mo su ya sarana ni shiro sari kamu zuro ci ya dini men ala kamu mo gana su duni zuro ci men ala duni mo gana su an awa matum ne ala rawalke ni adu shima wa bayan wa qad akhadha mithaqakum in kuntum mu'minin na هو الذي ينزل على عبده آيات بينات أخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير كما كان بيقول جند هو الذي ينزل على عبده آيات بينات كما على شمال yunazzilu sizain ala abdihi kun jizu muhammad sallallahu alaihi wa sallam ro ayatin aya bayyinatin billata billata su An yi ayyuro le man da yake shawo tusuwa ayi da autura ayi mada sun jamzuro sallallahu alaihi wa sallam gullamma li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur kama ala sutulunun karo bi irsalir rasul ilaykum kin jamda ne roi kuno to dun tulonan karo min adh-dhulumati nan da su tulun tulun zai ila nur nur min az-zulumat namsalum sadu rijam urakajo an-nur min al-anwar ila an-nur nur kufal ayro gulimiya zawal kawule ndu amma zawal imani du fal zawal shirka be zawal nimnirje be zawal munafiki be zawal bid'a be zawal hawa karu ya kunga be ha zawal biwangai kaba'ira be san ma zawal lado ala ya da kwanzana ma أنا كذول ليخرجكم من الظلمات إلى النور نجاة تنين سورة مسلم لوني دعوة سورين إلى النور نور دوني علم يرو نور دوني إيمانا على كنتلون سلتايو وإن الله قردون كما على دي بكم نلك جاز ذرو لرؤوه ذرو كما دي دكولولو رحيم كروكا جمالي سبحانه وتعالى وما لكم شيني أيتاوي يعني نمو منازو أيتاو ألا تنفقوا في سبيل الله liman da dugano ala na karayuwa da ainihin kar ma'ana malladi yamna'ukum nga maron ainihin ja da tin minan nafaqat fi sabilillah liman dogonu ala rayu adin ala ibana kiro da tilda ayinan kaw urusan nanu yawluna walillahi mirasu samawati wal ard hal yaro kuma ala rakajo waratati aw samin da ana tilin da ana san masu ala walillahi mirasu samawati wal ard ne a wadannin kanganci sami a jiri a disan mata man ana yi guru ala ta yi zuwa walta yi har ma yabu limin ina lillahi wa ina ilaihi raji'un an da san ma'ala yi an disan san ma'ala ra walta yi ni da limanin da san ma'ala yi guru ala ta yi zuwa walta yi annan ka zura lin gama gonin yin ba da ala yi walta yi nonon ma da gama gonin sarannin ba da liman da ya lejin nonon ma da guru sun kawo lejin da ra yi miya shi ma karunin ku jiwo sabara walta amma saranni nimi ti da hire dimi no ne isulman da bara walja abi shanu muna kwaji kana kwanu muna sadan muna kwanu ta tare bai da jimbo An kadro kuma ne man aunir ala kina da jiye adin ala bana ne ku zaman ku yelan adin ala bana fiye suron zawar kuma social media ya ada bana zawal ne kira gonum amma ya ada bana da tsarin am da kira diye na rinan zara wutai ha shirular da hadiya diyalar da hadiya ala ba su na zunin goza daras lanam yana ne sura minti yau karin gairin kam duwun samin daras da kam duwun samin ande ne kam ya kala jewa ya nan yana je ha Yau amma ada irin dan gulajin da ayani ko rikijiro lejin ayani sauti da sura da karkar lejin kemara da baciro wallona waya da baciro wallona waya ko ya bi duyar ya ko jiyawul kala ko na ganya waya ngala ma fatta ba ha amma rubi kambe miliyan bal kam la rubi waya la rukuna ne ndawo ko ya miliyan bal duyar ya ka miliyan bal duyar wa miliyan dindi ana yi koyi gara kuma ranar da lokacin laya na nan da yi amma ke murawa waya duke gwajin dinda waya duke lura su dumiya su ngai lejin makakakku rojin network din su rasu a wajen bawo langa yi makirwan ka ji bawo amma da duwa zai wuni ka yawo sai kilan amma ka hanyar yin kratin su ne su zirgin zirgin ma malakun la sun kuna fi sabilillah walillahi miratu samawati wal ard tamma alai kun ganci su alai warata jin na din ni ya kullum ne ni min tada ma kulumin diwo ma kulumin ada yi ne din ledin dare din da inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilayna yurja'un an dima waratan yin kidi da awkala kidi da ana an jira walta wanda kawo warata tin duro awlaje sala darasu tuwa idiya na da kamula bula harman ganya an jiro kanolan kemura kwannu zai kokorata ma billa da an jiro zuwa hannun kwakwara da diwi da garan da nurbana kadros godu rala fayra tuno so adiro zuwa ala kawna za do ra'azu ala arzi zuru bara da ala ko zuru bara da ni nyiro mo do adi yara amma adi ولله ميراث السماوات والارض نعم ده جبون هني دي كما يقول جن لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل kalkallo wal zai bagi ha ah, min kum surondon amsadu nduwa nduwa de man anfaqa min qabl al kam doni liman zugozu na fakan tina kawfatu wa jinnu ha wa qatala kuruz liman zugozu tina gawar man kiriwi yasurina sha ulaika sandi amane sarina de kawfatu wa jinnu liman zai goza sarina nuskun zai sarina alin ala bana turo din aqdamu darajatan sandi madarajan zaura kambo من الذين أنفقوا من بعد أمدن قو فتو يدندن نفك سلنا وقاتل كرسون غيا وقاتلوا كريور سلنا ينال أن دخل فتو دو نا دخل فتو دو فتو دخل نا نا نا جوا فتو دو يا جورفو نا صلح الهديبيه shi ma fatu zo fatu maka binal kan mo so fatu guzai fatu maka da kala da rabi a a sulhu hudaybiya da hijira ya sa arakawa wono fatu maka da hijira ya sa uskuwa wa wono ganya yole ada maro sababu nuzul inna na ya durumiya alayhi salatu sadu ne sulhu makar gayen su ya ta dafta da ji yau da yi sulhu ji ha wa da ronyo wa shi ba da sa turo isa na din a wawa a zina nanuwa bismillah rahman rahim ruwa ta da a'a ta sassai bismillah allahumma ha za ma hada alaihi Muhammadu rasulullah da a rasul duro kasanin da muhammad sana abdullahi ya gullo a da saman musulmai kasassana allah nuni shi su duro wata surojar su din kuro kirdiya ya musulun zuma dinarun leja alai salatu ya sa kalake amma musulmiya ya kirdi zuma karo leja karasai bausha aksan musulma musulmar hukuntu amma kurzon an maro sai na umar din isin sai na bakar marajo isin ya rasulallah a yana wata duka sanye an jima ya kula gire a yiwon gabarun da ma'ada ya duka sanye alai salatu ya awo amar sana dikin abakar isin marajo ya bakar a kula gire ne a gabarun da mi da awa da ya kasance a a a wasu amar zana zai dai umar ya hudu zuwa alai salatu wa manazina duro ruwan zai wazu da rai wanda aya la kira yau zusu ayo dikira guzai su dai alai sarata ko zufu guro yoro wanda ja bo zai rocin toro suro li zai ne ri guro a awazana da waji alai sarata kan bo suno dile no umar bo roi umar bo da kariya alai sarata ki suro da ka umzilan alayya sura wuro sura da kuma ya tsara shi mara kana a hukin galin surna ku biya Allah inna fatahna laka fathan mubina laka umar ya lalla bili arka ma fatu wawa a fatu ka sai ya kurun zan turmusul mara zaura kutu. amma a na ne fatu ranotin da shi ma burodin musulma kirmusulun sadin ba amma kirmusulun mabozayin ba sai na musulmai madina yin na madina musulman basiyan adin da jimin au na musulmai zuwa kam da kajewa don adin da shirar gulu makarin na shi ma rangin ba na na duk ba amma da ya sulhu tiri na ne duma kama jin ba ne musulman da suro ga gayin da wallo ngurafin da ya yi ne zawa azin sarin adin sarin adin sarin kur istikak buron zai kir ne ai sai musulmi zana da karin zayu ba sai rotu ladi ba alakar ma kirito kam zana a musulmi da gwazo ya ta jiron gaida tiri musulma da alama na jini kuma ron na la amsala no zayin sai role miya musulma da kira zayin zai wai har ya sori ni kilando chido yendu watu kusala ni yaku chinorinwa wesa ni yendu kusa ikalade chinorin yamba aze ha au biya kamla an girma na gujin falkirni de wano musulmane ne za su ji sai su rusu na zarin nan jalan sai ayinan karokatin din duhun duduna duro a amadai musulmi su gana duwaya sirin hada sirin na kirye ciwin kirgiro su kaladin mu'amala ne biyayi din da kirya da tikon lana ji su zai su ba adin da la asuzana la asuzan je don zarga na kan baisira da ya adishi mafatu don ne kuma gulkin madon da ji layi sauyin kuma na faka min kabilin fati wa katal sa don ne kuma kirmisul musulun suro makayin alayhi salatu da hana adin da ma'asarin jinin. kasu da mai ta kashiru allan adin gulci da allo a lo adin gulci da zai sura lafasa wani kirajin ada yilan ga ruwado ni imana sa na mare so tulul manzan da bana zara la guru nusku za ci sanina la ta ya ce wadina la ta ya fata azukana sai ta sayirina kawusun sandiya tarzana Adu san mawa zina yo am ada yinu adu sanina sado ni fatu duwa zin ha makka da ma wasu isu bilan musul kirmusul bai rawal madina bila kirmusul bai rawal zina kam gozu liman zincina jihar sirina ne sai indiya da cilowa ah. cilowar wanzai ba ana ma wato su ne faransa la ya sauyi minkum man an faka min kabin ilfati wa katal karkar da wanzai ba sai ne kawo faturo kiriyu tsari liman ah, nasun zan alina bana zana liman zan alina bana sai indiya da zauro sai mamu kwaza kambo sai ne min alazina an faku min ba'adu wa katalu sai ne liman zago za sanin isa kiri sanin adin za nasu zara adin zara sanin na dade sai buroi da mamu kwa kan ba amma dai kuma dai sai dare da sa sa anan wa kullan wa'ada Allahu al-husna sai san ma sor kamar wa da mangala ya rigo zuna wa da zanna ya rigo zuna san ma zanna wani ma dalilin imana da cira ga nabi liman nan goni adin Allah ya bana ne cira ga nabi nusku miye adin Allah ya bana ne cira ga nabi annan ka zo san ma so wa'ada Allahu al-husna sai san masoro kuma de wadu ne bangala da gozo na ngaya wallahu bima ta'maluna khabir kuma ala de awona ne kundanu yidura shi notuma nan jiro hawarabi ko yujazi kullan minkum ala ma ya'maluhu min amali awona kundun kundun zana duro ya'lamu min amali kuma de no kundon min yiro na ayya kuma bai yi irin ya a'a wanda ya kare shi da gwanin gulli media ne ya nan ga ayo ne alhamdulillah ala da ta wakta ya mafi gam sallallahu alaihi wasallam aw ban dena ala bara dattu ala bin ne so yande so ne so farzi am de ban de sai kuma da rasul da ne fa